yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da 23 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da eh, biyu ga watan oktoba shekara ta 2010 wannan shine kasar na 24 daga cikin jeren giyar karatu littafin fiqh sira na Profesa zaid abdulkarim zaid allah ya saka mishi da alkhairi bayan da ya kawo mana tarihin khadijatul kubra uwar muminai allah maɗaukakin sarki ya kara mata yarda da irin yadda rayuwarta ta kasance tun farko ta kame kai da kunya da mutunci da kuma irin yadda khadija take da karfin imani tun a farkon musulunci har zuwa sadda allah Madaukakin sarki ya ainihin wato ɗauki ranta da irin tsayawa da marawar da tewa addinin musulunci da kuma goyon baya da tewa fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bayani dangane da yadda neman auren khadija ya kasance da kuma bayanin yadda auren nata ya kasance tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ita da kuma wasu daga cikin falalolin khadija waɗanda muka karanto a cikin wannan littafin da ma ainihin waɗansu littafai da muka gabatar waɗanda muka zo da su sai ya fara fitan mana da irin manya-manyan darussa da muke ɗauka dangane da wannan ƙasaitaccen aure na as khadija allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu mala yake cewa inna fi hadha zawaji darsan fi ahammiyati ikhtiyari ar-rajul liz-zawjati as-saliha wal mar'ati liz salih lallai wannan aure na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai darasi da muke iya ɗauka game da muhimmancin zaben da ya kamata miji yayi ga namiji yayi ga matar aure ta gari da kuma irin yadda mace ya kamata ta zaɓi miji na gari. صلى الله عليه وآله وسلم كما نرى اختار امرأة عمرها kamar yadda muka gani dai ga manzon tsira Muhammad sallallahu ya zaɓi mata wadda take yar shekara arba'in ai takburuhu bi khamsati ashara aman wato ta girme shi da shekara sha biyar wa qad ƙabla qablahu marratayn ta yi aure kafin shi har sau biyu wa ma'a zalika yakhtaruha zawjatan lahu tare da haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zabe ta a matsayin ta zama mishi mata li taharatiha saboda tsarkinta wa iffatiha da kuma kamewarta to anan babban darasi da zamu ɗauka ashe mace ba ƙuruciyarta ake duba ba kamar yadda ita ma mace ba ƙuruciyar namiji ya kamata ta duba ba waɗannan siffofin guda biyu tsarki da kamewa su ne matakin farko da ya kamata dukkan mace ta duba ga mijin da za ta aura kamar yadda shi ma waɗannan siffofi guda biyu su ya kamata su sa ido ya sa ido ya lura da su ga dukkan matar da zai aura malam ya ce وخديجة رضي الله عنها يتقدم لها الكثير من أشراف قريش كرأمن تافا إذا خديجة إنه من يمن يمتاني دقتكين قريشاوة وسادتها دكما شوا قبني دقتكين قبيلة قريشاوة سنة تزوى ورنتا دومن سأوريتا وهي المرأة الغنية متتي إتمي وداتا ولكنها ترفض سيدتنا واسيدسو wa indama arafatil akhlaq al'aliya amma da ta ga ɗabi'u maɗaukaka wasifatil hamida da siffofi na yabawa fi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama game da muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama harasat alaihi wa raghabat fihi sai ta kwaɗayin ya zama mijinta kuma ta fatan Allah ya tabbatar mata da haka anan kamar yadda muka ji a baya a tarihin bayan da ta ji waɗannan labarai haka Siddin sai ta afka magana aure ɗin a sai da ta tsaya ta ɗauki mataki na bincike bincike kuma wanda yake bayan shi ba za a yi nadama ba mun tattauno ina fatan duk wanda ya saurari ko yake sauraron wannan kaset ɗin to ya koma ya ji kasusuwan baya kasar na ashirin da ɗaya kasar na ashirin da kaset na sha tara da makamantansu mun tattauna waɗannan matsaloli waɗanda a yau sun zama ƙashin bayan matsalolin da mafi yawancin malamai suke fama da su waɗanda sun faru ne a lokacin suna ustazai mutahammisai dangane da addini shine da zaran sun ji labarin wata yarinya ta haddace alkur'ani ko an je gasa ta ciyo kyauta kawai sai ya aiko cewa yana son zai aure ta ya yanke shawara ta ci gasa ko ana labarin ta yarinyar nan tada da hadda ko ana labarin ta tana da kaza wannan alamomi ne waɗanda suka bayyana wajibi ne kai bincike domin wannan sharikatul haya ce abokiyar rayuwa ce za ka samu wadda tana da tasiri kyakkyawa ko mummuna wajen kasantuwar matsayin da za ka kasance nan gaba a matsayinka na malami ko jagora ko limami ko shugaban wata al'umma wadda gaba ɗaya za ta kwanta a jikinka game da addini duk wani mai da'awa a najeriya a iya galibin sani na ga mafi yawancinsu su ne kashi casa'in bisa ɗari ban san kashi goma ba amma ina da yaƙinin kashi casa'in bisa ɗari a yau yana cikin nadamar wani aure da ya taɓa musamman auren fari ku ɗauki wannan a matsayin wani darasi da za ku je ku bincike na gyaran rayuwarku ba darasi na neman ganin halin wane ba mana ba na tsegumi ba amma me bincike irin academic bincike yadda ainihin wato masu ilimi sukan tafi su yi bincike na kwakwa ba wai don su gano asirin wane ba amma don wannan ya taimaka a gyara rayuwar 'yan baya kuma ina mai baƙin cikin in faɗi wannan kalma da cewa waɗannan matsalolin a cikin dam ne na ahali sunna kawai suka faru galibinsu sun faru da dama a da can lokacin 'yan al'ada shine a da a ƙasar nan galibi idan almajiri ya taso yana karatu ba wanda ya damu da mustakbalin rayuwar shi ina maganan nan ƙasar hausa da na sani don na zo na zauna ƙasar fulanin adama na ga su kuma alal aksi tamaman a nan ƙasar hausa ba wanda ya damu da yaya kasantuwar wannan almajirin mai hazaƙa yaya kasantuwar matar shi za ta zama nan gaba wadda tana da alaƙa da irin malanta da irin gudunmawa da irin tunani da irin nishaɗi da zai wa al'umma a nan gaba hasali ma sai wadda za a samu husalatun nisa lalatacciya mara tarbiyya mara lafiyar gaɓoɗi mai jirkitaccen hankali tun tana ƙarama sai a sa mata ta malamai wai wannan malamai ne za a ba sadaka don su ne za su karɓa wallahi barin gaya muku kun ga wannan darasin ba abin mai dariya ba ne allah abin mai kuka ne ya rusa mana al'umma ne ba ku sani ba ka je ka karanci tarihin annabi adam a cikin ƙur'ani da hadisai ingantattu da ingantattun littattafan tarihi za ka ga har aka halicce shi bai samu natsuwa ba sai da aka halitta mishi hawa hawan nan daga ina aka halicce ta daga jikin shi ashe ba yadda matarka za ta rabu da kai wannan matsalar da muka samu kan a ƙasar hausa a da a lokacin da al'adu su ne sawa'id su ne suke jagoranci su suke determining su suke fassara yadda rayuwar mustaqbal za ta kasance sai sa sai aka samu mafi yawancin malaman kasar hausa waɗanda suka rayu a ƙasar nan 'yan al'ada Ba ka je ka samu matansu gaba ɗaya ba tunani ne irin nasu ba kai har ya kasance a da an kaji ana cewa mace matan malam a ƙasar nan to wata ballagaza ce wata bola kaja ce wata sukurkutacciya ce mara kan gado in aka zo magana da zama da tafiya da komi bata iya ba bata dace da mafi munin jahilcin anguwar ba ba malamin anguwar ba waɗannan su ne waɗanda suka kasance galibin matan malamai a ƙasar hausa aka taho tafiya ce tafiya ana ganin an samu sahawa ta sunna na rantse da allah idan fa ba a samu malamai waɗanda za su yi tarbiyya al'umma ba ba karantar da karatu ba karatu ko yahuda za su biya maka karatun qur'ani da hadisi da larabci an allah cewa yake walakin kunu rabbaniyina na bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ku zama masu tarbiyya da abin da kuke karantar da mutane da abin da kuke karantawa mana ku tarbiyyantu ku tarbiyyantar da wasu tarbiyya ita ce babbar matsala ba karatu ba idan aka karatu aka samu wanda zai tarbiyyanci mutane akan karatun to daga ƙarshe shine sai a samu ilimi da haka ilimi shine samarat shine fruit shine kyakkyawan sakamakon da ke biyo bayan karatu da kuma tarbiyyar mutane akan wannan karatu da haka sai zama galibi mutane sai rayu a wani lokaci wanda malamansu ba su zama abin koyi ba matan malamansu ba su zama abin koyi ba matan malaman sun zama abin dariya ne matan malami a anguwa ita ce za a kawo surfe za ta yi ita za a kawo wankau da wanke-wanke da duk wasu abubuwa wannan shine functions waɗannan su ne ayyukan matan malamai a lokacin al'ada da aka to ana ganin an waye kai ana ta karatu sai zafin kai da giringidi shi sai ya rinka ɗiban ustazai da ya ji an ce ai a kwarin ɗan goma ga wata yarinya nan ne imani kawai bai ganta ba saboda tsabar wauta sai ce a je a binciko magana a kanta akwai wanda na rantse da Allah ni da shi yake wa maganar in auri yarinya a waya wajen shekara biyar yana kwadaitar da ni in aure ta amma saboda tsabar zafin kai shi kanshi bai taba ganin ta ba bai taba magana da ita ba saboda tsabar imani amma kuma shi yana garin da ita take ni ina wani gari wanda akalla akalla tafiyar awa biyar ce tsakanin ni da shi amma yana kwadaitar da ni aure yarinya na ce mishi to ka san mu ustazanci mu ba irin naku bane sai nakan yi ustazai irin wannan yarfan wai dan su fadaka shine ustazancin mu ba irin naku bane mu muna hadawa da barikanci don haka ni ba zan auri da ban ba ina ai tana da imani ta yi amira so kaza ta yi ba ta yi kaza mss area council university kaza ta yi Na ce Allah ya kara mata imani amma ni dai ba zan aure ta ba sai na ganta da abu ya ci ya tuddura ashe ita ce ta matsa wuta ita tana sona ita ɗin saboda tsabar ɗanyantaka da rashin nuna ita ɗin ba ta taɓa ganina ba a kasar take jina ina gaya muku wannan ita ce sura hayya ta rayuwarmu abin da ya faru sun karantar da mutane ne ba su tarbiyantar da mutane ba yanzu ana kokarin gina tarbiyya ne khadija ita ma ta ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi shi ma ya ji labarin ta sai ka dauka kamar wannan jin a kasar ne amma wannan bai gamsar da khadija ta aika ta ce to yanzu zan aure shi ba wannan bai gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta aiko ya ce wai wannan mutum ya kirki kowa na yabanta ku ce mata a'a kasuwancin ne ma ta neme shi amma tukuna sai da ya kawo sharuɗa ya gindaya amma fa yana cikin bukata don mun karanto muku anan daga littafin Muhammad Rashid Riba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama cewa shekarar ta juya musu baya an samu matsalolin rayuwa mun karanto muku daga uyunul asar na al'imamu eh, ibn sayyidin nasir ya amuri duk mun tattauna waɗannan abubuwan me yasa na bi gutsattsarin wuraren da suka kawo tarihin nan saboda kowanne ɓangare na tarihin manzon Allah alkhairi ne sallallahu alaihi wa sallam amma annabi bai amsa ba sai da ya bincika ya kai ya komo tukuna sannan ita kuma khadija ka dubi matakan ta ɗibi kuɗi ta danƙa mishi ya tafi ta hada da yaranta yaron ya rinka lura da kai da komowa yaya ike mu'amala da sauransu ya zo di ya ta labari sannan ne ita ta gamsu shi kuma da ya ga yadda ta mu'amalance shi sannan ne ya gamsu amma wancan ustazu da nake muku ishara jama'a da ya gani na kauce kawai shi saboda tsabar imani sai ce a ɗaura mishi aure da ita bai taɓa ganin ta ba ni da shi ya zo yana gaya mu don yanzu daga cikin nadamar wayo Allah ya shiga uku ya lalace da ya shiga a rayuwar shi ya ce tun da uwar shi ta haife shi bai taba nadama irin wannan ba kuma har yau yana da dama, kuma yace zai ci gaba da nadamar har abada dan ta kai har sun haihu kuma yanzu ya zama mai wa'azi da kowa na jin shi a duniyar a wancan lokacin ba wanda ya san shi sai mu da muke zuwa garurukansu muna wa'azi da sauransu ina ta nuna musu a fakaice saboda ustazan wani lokacin za su ɗauki imanin mu da makarantar da su sai su yi overtaking ɗinmu saboda haka in kai kokarin nuna mai sai ga cewa kai fa ma baka son aiki da karatun da ka karanta mishi ne kai kuma kana son ne a cikin karatun ka fitar mai da tarbiyya da ilimi ga matakai shi kuma sai nuna a'a a bashi ya gurgi doron karatun kawai yadda ya gaishe tafi saboda haka ka ɗaura mishi aure da ita da ta je ta fara gasa mishi aya a hannu ta fara ɗanɗana mishi ƙarfen walda a goshi haba ya ce da ya sake ta da ta je ta shiryo mai wani bala'in sai ga dole mai da ita bala'in ya zauna da ita ya fi sauƙi da bala'in da ta tafi tana shiryo mishi a matsayinta na ustaziya sista amira mai imani area council university duka ina fata an gane suka zo suka haihu ɗaya ya ce wallahi tallahi da daddare yake miƙewa yana sallah yana ta tawassuli a sujuda da ko'ina da ƙarshen dare da nuzulun rabbi da kowane ne yana roƙon Allah ya kashe ta ko ya kashe shi shi nan ne sai na tsaye da shi na ce a ni duk duniya ba wanda zai gallabe ni in ce ni Allah ya kashe ni saboda shi sai dai shi Allah ya kashe shi ni in rayu na gaya mishi haka Allah nake ba wanda zai gallabe ni wai ni ce ni mutu sai dai shi Allah ya kashe shi ni in zauna lafiya yo dan a ashe yayi nasara a kaina in mai addu'a ni in mutu ina fata an gane na ce mishi ni ban yadda da wannan addu'a ka ba yace ai shi bala'i bala'i yana ganin mutuwa ma hutu ce ya ce to ƙarshe dai haka ya sake ta ya ce ta zo gidan shi da imaninta da komai ta wulaƙanta uwar da uban shi da matar shi ta ce ba za ta yi girki ba sai a girka in aka girka sai a kai mata in aka kai mata in ta ci sai ta watso kwanukan kofar ɗaki ustaz ya ce amira mai imani area council university duka da sauransu fa haka ya ce matar haka ta rinka haƙura tana ba shi haƙuri ya ce to in takaice maka ɗalibai na ne suka yi gayya suka je suka kore ta a gidan suka ce kuma su sun tarki bala'i. kawai ni in furta saki su za su tarki sauran bala'in ya ce mini kuma daga karshe na gaya ma dalilin hijira ta kenan daga garinmu na dawo nan inda nake duk ita ce ta saka shi a wannan bala'in makarantar da ya assasa wajen shekara goma sha biyar makarantar ta rushe ya dawo ya zo ya sake sabon shiru duk wannan yana daga cikin ɗanyantaka da ƙwarewa na ustazanmu a san da yake bani labarin nan akwai wani tsohon amir na wata university wanda a san da yake amir ita ma tana amira a lokacin yake bamu labarin tare yake cewa in ba dan kamar kai ne kake bani labarin wance ba yace babu yadda zan yi imani da tana da irin wani ya ce don har na gama amir ita ta gama amira ya ce ko kumbatta ta hannu ban taba gani ba saboda kullum da hijabi da niƙabi da safa hannu da safa ƙafa. murya kuma can ƙasa ma an zo taron mss can lungu to kun ga annabi yayi gaskiya da yake maganar idza atakum man tardawna dinahu huwa khuluquhu ita tana da addini ba ta da ɗabi'a to kai ustazu da kaji an ce ta haddace suratul bakara ta haddace yasin kafa sittin ta haddace izawaka sai ka ce kawai mai shago ku kawo mini ita na son ta shikenan eh ba su ne matan eh, malaman yan matan ba sai ka ce a shi kawo ta abin da yake faruwa kenan kai imani kawai ka ba da kai amma waɗanda suke da nazari sai sun tsaya sun yi bincike tukuna sun gane menene zai kai ya komo ina fata an gani saboda ya tabbata cikin hadisin tirmidhi da isnadi kyakkyawa annabi ya ce wa fil ajalatin nadama nadama ita take biyo bayan gaggawa dole ne duk abin da ka gani kai istikhara ka nemi shawara sannan fa idza azamta tawakkal ala Allah wa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka tashi za ka yi aiki da abin da shawara ta hukunta ko kuma kaza sai kuma ka dogara ga Allah to in abu ya faru ka san kaya abin da ya dace to kuma wani abu ne yakan faru a cikin tsarin rayuwa dan adam wadda babu yadda za a yi ba da juma wannan ba muka haɗu da shi yake sake gaya min ya ce ya rabu da yake fiye da shekara biyar amma har yau bata daina mishi bita da kulliyar da sai ta ruguza shi ba to haka ya ringa faruwa wani matashi Allah ya mishi daɗin murya ya tashi ya karatun alkur'ani aka kaddama a gidajen rediyoyi manya-manya shikenan ko ina yan mata da zawarawa tun daga sokoto har birnin kebbi tun daga taraba har gombe ko ina kowace tana son shi kungiya ka za su gayyace shi ya mishi su addu'a kungiya kaza kaza kaza kaza yau za a daura mishi aure da kaza gobe za a daura mishi aure da wancan a kaza bayan kwana kaza sai aka zo ana lissafin yau ya saki wadda ya aura a katsina wadda ya aura a maiduguri ya sake ta ta sokoto ma rabu ta gombe ma ta wukari shikenan sai kuma aka gaba ɗaya aka tafi ya tsine wa malaman albarka a ce ai ba sa rikon aure ai aure saka ne ai ɗanɗana ne da su ai kaza ne da su duk sai kun tsaya kun yi nazari akan wannan wannan yana daga babin tarbiyya da muke magana wanda ba a same shi ba ko kuma ba a same shi a yadda ya kamata ba Nasoshin aka rinka karanto mana ai mace mai addini mace mai nasaba mace mai kaza fazfar bi zati dini ba a taba fahimtar sunna ko addini sai an haɗu wannan hadisin an haɗu wannan sai a ga menene sannan waɗannan tarihohi Allah ya ce ma kana hadisan yuftara ba maganganun banza ba ne duk sai ka rinka dubawa wannan ya da muka fara ishara akan ta take cewa ya abatista ajirhu inna khaira manista ajarta me tace alqawiyya al-amin al-qawiyyul amin amin al amin ta ga kuwa abin da ƙarti ke haɗuwa su ɗaga murfin rijiya ta ga mutum ɗaya ya daga to madalla ta samu miji sannan ta ga aminci da nagarta amma ba kawai daga zaran ka ga yarinya kun haɗu a wurin gasa karatun alkur'ani ko kun haɗu a wurin ivc eh, islamic vocational course ko kuma kun haɗu a wurin daura ko kun haɗu a asibiti ko kun a'a ai waɗannan haɗuwar da za ku yi wato hanya ce ta an haɗu to in har ana so kuma a haɗe a zama abu ɗaya aure kenan to sai a tsaya a matsa bincike a matsa bincike to don haka sai zama kamar yadda waɗancan malamai 'yan al'ada suka yi fama da waɗancan su kurkutattun mataye marasa natsuwa marasa kan gado eh to haka kuma sai aka zo aka samu a yanzu ma ake fama da irin wannan to a yanzu har yanzu ana cikin wannan kuskuren da duniyar ahli sunnan najeriya take fama da shi sai wanda allah ya tsare to ya rage sai ku tsaya ku yi taka tsantsan sannan dole ne sai ya zama kunna tsuma tukuna malamai za su zo su ta kawo muku falala a yi aure a yi aure a yi aure a yi aure ba sa nuna muku wajabci da muhimmancin tarbiyyar 'ya'ya da baiwa 'ya'ya haƙƙinsu da makamantan haka suna nuna muku falalar ko kuma cewa ai duk namijin mijin mace hudu ne duk waɗannan abubuwan ba su suna auna to kaza kuma fa to kaza kuma fa menene zai je kaza menene zai dawo kaza in kaza aka tafi yanzu nan da shekara talatin in Allah ya raya ni yaya rayuwa ta za ta kasance duk baka hangen wannan kana hangen yanzu yanzu ne kawai waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da suka ruɗa mutane rayuwa sai mu dawo menene yanzu mafita dangane da wannan shine duk wanda zai aure ya tsaya ya yi kyakkyawa kuma zurfan bincike tun daga ita da za ka aura ka binciki uwarta ka binciki ubanta ka binciki yaya tarbiyyar gidan take duk wannan yana da alaka da matar da za ka jajibo ka kawo cikin gidanka in ba haka ba za ka yi nadama don wata 'yar ta dace ka aure ta amma kuma ta fito daga mugun gida wanda za ka rena kanka ɗan lokaci kaɗan in aka samu wani juyin juya hali a gidan ko a gidanka ko kuma a garin ko a rayuwar saboda gidan bai dace ba amma ita ta dace to amma abin da suka rinka kimsa muku cikin karatu shine ai za a yi kokari a kwato ta ni. ai za a yi kokari a kwato ta ni. ka daina tunanin kwato wani tukuna kafin kai tunanin kwato kanka ya ayyuhan ya ayyuhan nasu eh, eh, ya ayyuhan ladina amanu ku anfusakum haka Allah ya ce ku anfusakum sai ya ce wa ahlikum nara na haka da kanka ba ka fara kafin ka fara da wani cikin ahalinka balle wani can da yake da imani a gefe guda imanin ka ya kubuta shine priority shine afdaliya shine mafificin abu na farko tukuna kafin kai tunanin wani waɗannan matsaloli ne waɗanda suke da girma kwarai da gaske kuma za mu ta tattauna su a yau dinnan har zuwa abubuwan da za su biyo baya na karatu malam yake cewa izan to kenan hunaka nuqta hunaka nuqtatul tiqa'in fi fi ikhtiyari zawj anan akwai wata gaba wadda ya kamata a gamu da ita dangane da zaben miji wa ikhtiyari zauja da kuma zabar mata aure akkadaha hadithun rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karfafi wannan ainihin wato mas'ala ita ce tunkahul mar'atu li arba dama dai ana auren mace ne saboda ɗayan dalilai guda hudu a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin wannan hadisi yana ba da labarin dalilan da mutane suke dubawa ne su nemi aure limaliha akan dubi dukiyar mace a aure ta wannan matar tana da dukiya sai ga in ka aure ta za ka more to kaga anan kamar yadda jiya na tara wasu nake gaya musu yana daga cikin abubuwan lura kwarai da gaske wanda yake da dama mata a wannan zamanin yanzu ba sa lura da shi samari a wannan zamanin ba sa lura da shi mijinta mai dukiya ne ya kwanta ya ya batta da 'ya'ya kwatsam ya batta da dukiya mai yawa ta ci gado da ita da 'ya'yanta kowa zai sadaɗo ya taho neman aurenta amma ba wanda zai gaya mata gaskiya ba wanda zai ce ya zo ya aure ta ne saboda dukiyarta saboda wayo ma ba zai ce ya zo ya aure ta don ya kiyaye mata dukiyar ba sai ce ya zo ya aure ta ne saboda ya rike marayun nan marayun zai ta karfafan magana to shi ko bahaushe ya yi gaskiya da ya ce mai ɗawawa ne duk wanda yake da ɗa ta zo wucewa yau ka miƙa wa ɗan biredi gobe ka miƙa mishi sweet jibi nan ka gama da ita to sai zo ya ce ai zai rike marayun ne ai zai yi kaza ai zai yi kaza ai zai yi kaza ai zai yi kaza shikenan amma ƙarya ne dukiyar yake wa amma ba zai taɓa hararar ɓangaren dukiyar ba ma in ma aka yi auren a karan farko sai ce da za ta nemi wani ƙaninta ya ci gaba da gudanar da harkokin dukiyar nan saboda ya nuna shi salihi ne amma a'a ƙura ce ta sawo fatar tinkiya ina fata an gane to mata ba sa lura da wannan don haka kawai shi kenan ai ya ce zai kula da 'ya'yana, ai ya ce kaza ai ya ce kaza ai ya ce kaza ya karya lagwanta ta nan bayan kwana biyu kafin ta ya aune ya yi ɗare ɗare ya a kan dukiyar ‘ya'yan kuma ya ture su gefe guda ba mata su yake ba na fata an gane kafin wani lokaci ya gama gina kan shi, don haka ba kotu ba duk inda za a je kura ta tsira da na bakinta dama abin da ya kawo shi kenan don haka mata sai sun tsaya sun yi nazari zurfin nazari game da mijina ya mutu ya bar mini ɗaya da yawa ya bar mini dukiya da yawa ya bar mini gidaje ya bar mini kaza ya bar mini kaza yanzu kowa zai zo ya nuna yana ƙaunata to a anguwar ko a garin ko a zamanin ki ɗaga kai ki kalli akwai wata tana nan an mutu an bar mata 'ya'yan kwaya biyu ko kwaya uku ba ko kwabo mutum nawa ne suka je suna jin tausayinta ko kun fahimta sai ki auna ai ba kanki kaɗai aka fara mutuwar miji ba wata tana nan mijin ya mutu ya bar mata 'ya'ya biyu ko uku ba ko kwabo da matsaloli kuma ga ta nan yarinya ce sharna da ƙuruciyarta me yasa ba a zo za a taimaki waɗannan marayun nata ban dai taimakon gaskiya ne wannan bai daidai da lokacin da aka zo za a naɗin limamin masallaci wani babban masallaci a ƙasar nan ba kowanne malami ya wasa wukan shi shi za a nada saboda ana aiko zakafi da kai da geran kunun azumi da ragunan layya da kujerun hajji ga limamin masallacin limamai kowa ya zo da jama'a shi in ba shi aka nada ba za a yi tashi hankali sai da yan sanda da mobile police suka yi ta jefa wa limamai tiya gas suna gudu suna tsallake raunansu da takalma saboda ne saboda wannan masallacin akwai romo sai wani mai hikima duk ya tattaro limaman na rana guda ya ce na da taro da su ya ce to muna nan da wasu masallatai manya-manya an gina su suna fama da neman limamai dama to mun ga da zauna ana jefa muku tiya gas tun da dai yanzu Allah ya kaddar wani ne ya samu to ku duk sauran da ba ku samu ba za mu tura ku waɗannan masallatan a akwa ibam akwai a kalaba akwai a eket akwai a kaza akwai duk za a kai ce a kowa ya ce shi an ta ɗauke maka komai za a baka gida za a baka babur za ka shiga kai musu wa'azi za ka shiga ka je kai ta limanci har mahadi ya zo ya tabbatar da nadinka ko kuma ya disapproving ɗinka ya ce bai yarda da kai limami ba nan ba irin wancan ba da shekara hudu a ce za a sake cire ka ai maka barazana a ce baka iya kaza ba baka iya kaza ba ka zo duk watsewa suka yi babu ko kwaya ɗaya da ya karba ce kullum a rayuwa akwai ma'auni amma wallahi bari ku ji jama'a akwai abubuwa guda biyu waɗanda suke cutar ɗan adam a duk farkon rayuwar ɗan adam sai ya karo da su duka ko ɗayansu shine ƙarancin shekaru na cutar ɗan adam sai a yi mishi wayo don duk wanda ya riga ka kwanciya sai ya riga ka tashi wanda duk ya riga ka zuwa duniyan nan sai ya zama yana da wasu wayo wanda kai baka gani ba kuma asalin wayo da hikimomi kan zo mutum saboda dadewa dan ya yi fama da matsala kaza ya ga kaza ya ga kaza sai su koya mishi darasi na biyu ita ce matsalar rashin gogewa a cikin harka akwai abin da ka daɗe a duniya amma da yake baka cikin wannan harkar to idan ka zo zaka shige ta sai a maka wayo a cikin ta a ba shekaru bane rashin gogewa ne a cikin ita harkar ina fata an gane a ƙarƙashin wannan jama'a idan kun fahimci wannan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ana auren mace ne saboda abu hudu wato yana faɗin ɗabi'un mutane ne limaliha ko dai saboda dukiyarta wali hasabiha ko saboda darajarta yarwana ce ko kun fahimta wannan ma ya cutar da mutane da a ɓangaren da'awar ahli sunna a najeriya da yawa sai ya ga cewa gida kaza ai in ya aure daga gidan shi kenan sai ya je ya auro ta sai ya ba ta da tarbiyar komai a ai yar gidan malamai ce sai samu kanta fanko ba komai akan ai ubanta afif ne ai uwarta mai wa'azi ce ai uwarta kaza sai ji a same ta bata da komai a kanta a'a saboda ubanta shugaban ƙasa ne a'a saboda uwarta first lady ce ai saboda ubanta ne sarki sai ga an je an auro ta bayan kwana biyu sai a zo a samu ba ta da tarbiyya bai wuce shekara guda ba ake ta gogoriyo ana ta bugawa a jaridu ya ɗaya ce ta rage wani shugaban ƙasa a duniya wadda ake so kowa yana so ya aura wannan gwamna ya shigo wannan babban attajiri ya shigo wannan minista ya shigo kowa yana gogoriyo sai shi ana wayar gari wannan shugaba ba shi ba shi akan mulki ba shi a duniya ba shi akan kaza yar tana nan yanzu ko mai faci da shalishu a anguwarsu ya ki fitowa ya neme ta ina wancan gwamna ina wancan minista ina wancan babban attajiri duk sun goce ashe kaga ba ita suke so ba to abin da yake damuna a ƙasar tamu da irin wannan rayuwar tamu kowa yana neman ya zama wawa shine wanda ya zo yana neman yarinya saboda ubanta wane ne ni a wurina wawa ne shi kuma ya kamata ya nazari me yasa wane da wane da wane suke son su aure 'ya'yana ne me yasa irin mutane kaza da irin mutane kaza ba sa zuwa gidana shin wane yanzu da bana kan wannan matsayin zai zo ya nemi 'yata ko kuna fahimta jama'a amma shi ma sai ya zama wawa ita ma uwar sai ta zama wawa ita tana first lady mijinta na gwamna ita tana first lady mijinta na shugaban kasa ita tana chairperson wane ne wane ne sai a tuwa a ce ana son yan su kawai shikenan waye ke so sai a ce ai minista ne sai a ce eh to shikenan to Allah ba mu sa'a Allah ba mu sa'a an karba kenan amma waye a wani yaro ne da ya gama NYSC suka haɗu a NYSC camp ah, statan za ta aura baki aka yi mata za ta auri stata eh aikin ne yake yi ko kun fahimta waɗannan ina gaya muku wasu haƙa'ik ne waɗanda a yau sun sa 'ya'ya da yawa suna nan sun yi tagumi domin an aure ta saboda ubanta yana director general bayan kwana biyu an sake ubanta daga darakta general ɗan abin da bai kai ya kawo ba kawai ya maka mata saki uku wani ma da aka je aka ce ai akwai hadisai za a iya mai da auren tunda saki uku ne a kalma ɗaya ya ce shi ma nashi malaman suna da hadisai sun ce sam ba aure me yasa yanzu ya ga da ita da iyayenta za su zama mishi parasites za su zama mishi matsala ne za su rinka tsotsan shi domin director general ana cewa an sauke shi ba da wani matsayi yau waye shi nan ce waye shi me zaka ce shi ba kowa bane sunan shi ne kawai shi ko an sauke shi daga darakta general ya dawo darakta ko ya dawo manaja an ce an sauke shi ne ko da ka zai tattara ina shi ina shi ya koma ya zauna abin da yake da shi shi zai ci kuma wallahi barkuci ka je ka binciki duk wani wanda ya mulki shekara ashirin da ta wuce a yanzu in ma yana iya ci da kanshi amma da kyar ko baya iya ci da kanshi amma babu na uku yana iya ci da kanshi da kyar shine sai ne yana bin suwaye yanzu suke kan mulkin suna nuna shi ne mai gidansu shi kuma yana nuna su ne masu gidan shi da ake yake samu yake ci da kyar akwai abubuwa da ba ku san su suna faruwa a ƙasar nan ba shi yasa ku bi a hankali game da rayuwa kar ku sake kar ku zurma kanku kar a zurma ku kar ku kazan laha kar ku yadda a ja ku rayuwar ta wuce yadda duka ke tunani akwai mutumin da kusan shekara ashirin da ta wuce aka yi tarihi da shi da bakin shi yake faɗi ya ce tun da yake bai taɓa sanin talauci ba kalmar da ya faɗa ke ne ce bai taɓa sanin talauci ba amma na je na aiki a wata gidan gwamnati ina fitowa sai ana cewa ai yanzu dinnan wani ne ya zo aka taso mu aka ce diyar da za a samu a shirya mai dubu ɗari biyu yanzu nan ni da nake talaka ɗan kwadago a lokacin ba naira dubu ɗari biyu ba a lokacin na fi ƙarfin miliyan biyu amma shi ya zo ne ana ice kicin ya za a tattaro dubu ɗari biyu a bashi amma da bakin shi aka hira da shi yake cewa tun da yake bai taɓa sanin talauci ba don shi a gidan turawa ma ya girma kuma ba a nan ƙasar ba to yanzu wanda ya auri 'yar wannan mutum a lokacin don ya ji wancan tarihin yanzu wanda matsayi yake ciki idan Allah ya mai da shi gwamna yanzu wannan surikin nashi ba ya gallabe shi ba kuma ko kuna fahimta jama'a to ku rinka fahimta yadda rayuwa take ku rinka fahimta yadda rayuwa take khadijatul kubra da ta gayyato annabi sallallahu alaihi sallama yazo ba to wa yana barin jiki yana alwala da hannun shi da ba ruwa yana to ai ranke daɗi duk yadda kika ce ni haka zan yi dama ina jiran ki aiko ni. zuwa yi cikin mutunci da izza ta karɓe shi cikin mutunci da izza ta mutunta shi haka ne ko ba haka ba haka ne to duk waɗannan suna daga cikin darussan da ya kamata ku tsaya kuɗi ba ba a auren mace don ita ce yar wani ko yar wance ko don ita ce yar kabila kaza a ana aurenta ne don ita kanta to amma don kar ku ji magana ta akwai tifka da warwara in ka ga ita ta dace ka aure ta sai ka dubi daga wanne irin gida ta fito to daga wanne iri ba ana nufin gidan minista ko kwamishina ko darakta ko famsa ko shugaban kasa ba gidan akwai mutunci akwai kula da addini akwai tunani da hangen nesa duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata ka tsaya ka duba sai ya ce wali jamaliha ana auren mace kuma saboda kyanta mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kamar yadda na faɗi yana faɗin ɗabi'un mutane sukan auri mace saboda kyanta haka ne haka ne yadda kaga abubuwan nan da annabi yake faɗi waɗannan haqa'iq ne waqi'iyya fi ma mada wa fi ma yahdur tun da da yanzu wallahu alam nastati' an nad'iya wa fi ma yustaqbalu min az-zaman ta iya ka ce hannun gaba domin hadisin annabi mu'jiza ce ana auren mace don dukiyarta don darajarta don kyanta ka duba haka ne ko ba haka ba haka ne to amma dubi wanda ya auri mace don kyanta kyau dai na fara daga fuska da fata da ƙira jiki matar da sha ta yi waƙa shekara hamsin da ta wuce yana yabanta saboda kyanta rannan sai NTA kai dan jarida dan jarida na da hadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai suka yi capturing hotonta aka hira da ita a NTA yanzu me take yi yanzu wanke wanke take a wani gida waka sha ta yi mata tana daga cikin the most beautiful woman in the north kyakkyawan mace ce fara doguwa mai tsayayyen hanci yanzu komai yayi kwana hancin ya karkace fatar ta dishe muryar ta canza yanzu wanke-wanke take a wani gida house help take a wani gida amma a wannan lokacin in aka saka waƙarta a gidan rediyo malam mata har haushin shata suke ji ana kishi ana hasada shata yana bugawa yana cewa sai ke wance ta wuri kaza wadda kaza kaza kaza kaza yana yabawa mata sai suna jin zafi dan me za a ce akwai wasu wata mai kyau shata ya wa wasu ya ce ba wadda ta kai ki wance ba duk mata wata ma ta rufe rediyon saboda hassada to amma yanzu ina Allah ya rannan sai ga NTA kawai sun yi capturing hotonta duk ta mo kade malam ta yi laushi ta yi tamoji in ga rayuwa kenan shi na ce dama shata yana da rai ya sake kallanta ya sake mata waka ya sake review waka shi ya gani waka shi za ta zama intact never <laughs> ba za ta zama yadda take da ba to kun ga rayuwa kenan to duk wanda ke ya rude shi fa yadda shata in yana da rai zai canza wakan nan ko haka duk wanda kyau ya rude shi wata ran sai ya dubi matar sai ya zo ya yi nadama ina fata an gani. a ƙasar nan ta mufan aka haifi ya kyakkyawa ce mata suke victoria saboda iya mini hausa ba sa iya cewa victoria victoria sunan wa kenan eh yakubu ga wanne yake da wata tsaliliyar mace kyakkyawa yanzu ka je ka ganta kamar tudun ɗaurin kayan wanki komiya ya canza amma da da an haifi yarinya kyakkyawa sai ce mata Victoria eh saboda iya muni Hausa ba ruwansu da turanci kawai Victoria za a ce Victoria ina fata an gane to kun ji jama'a Walidini ha kuma ana auren mace ne don addininta kuma ana auren mace don addininta kaga annabi anan sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gama karanta dukkan tunani da nazariya ta mutanen niya ko dai kaga wanda zai aura saboda dukiyarta ko saboda darajarta ko saboda kyanta ko saboda addininta amma shi da ike jagora ne na addini da rayuwa sai ce fazfar bi ta ka zaɓi mai addini ta ribati ya daka Allah ya maka albarka wannan addu'a tana ɗaukan wannan ma'anar kuma tana ɗauka akasin haka ka zaɓi mai addini tun ba haka ba Allah ya talauta hannunka wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da takwas muƙabil to ta ɗaya ɓangaren kuma yanzu mun ji game da maza irin yadda suke ko to dangane da mata fa ga muƙabilin wannan ga akasin wannan kala sallallahu alaihi wa sallama mukhatiban al-awliya dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi yana magana da iyayen ƴaƴa da waliyan mata yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu wanda kuka amince da ɗabi'un shi da addinin shi idan ya zo muku da nufin aure to fazawwijuhu ku auren mishi illa taf'alu in ba ku yi haka ba ta kun fitna al'amarin zai kasance fitina fil ardi a bayan ƙasa wa fasadun arid da barna wadda ba ta da iyaka mai faɗi mai addini mai ɗabi'a me addini shine abin da mutane suka sani na addinin musulunci na gaskiya menene ɗabi'u su ne kyawawan halaye to sai sun haɗu to kullum galibi mutane suna duban kowanne ne daga inda suka fi karkata da wahala ka samu mutanen da ke duban biyu wasu masu riko da addini ne don haka da zaran ya ga mai addini kawai shi da zaran an ga mai addini shi kenan ba za a binciki ɗabi'u ba wasu kuma addinin bai dame su ba su kuma suna nan halaye nagari ne suke so gara an gani sai a ce a ah, yaron kirki ne duk inda ya gaba ba sai ya kauce ya durkusa kaishe shi yana da ladabi ya san mutuncin manya ya san mutuncin manya shikenan sai a ɗauke ta sai a bashi dole ne waliyai sai sun tsaya sun yi bincike tun da ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ko khuluquhu wa dinahu na fata an gane wannan hadisi al-imamu ibnu maja ya ruwaito shi hadisi ne kuma kyakkyawan hadisi kamar yadda ainihin wato malamin ya ishara ƙasa yake cewa farrajulu qudwatuhu rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ikhtiyari dan haka shi namiji manzon Allah ne abin koyin shi wajen zaben mace wal mar'atu qudwatuha khadija radiyallahu anha fi ikhtiyari zawj ita kuma mace khadija ita ce abar koyinta wajen zaɓar miji kun ji gaba ta farko kun ji darussan da muke iya ɗiba rabi'an na hudu laqad kana li hadha az-zawaj alladhi tamma wifqa al-ikhtiyar salim asarun azima jiddan hakika wannan aure wanda ya kasance ainihin wato ya yi daidai da ingantaccen zaɓi ba zaɓi ne na cushe ba annabi ba ya karɓe ta a bisa da awasin taso kazama zama ita ce gidan da zai je ya faku don ma'anar gida shine inda za ka samu runguma da kalmomi na natsuwa da kwantar da hankali ka gudo ka taho gidanka an biyo ka gidan an kama ka cap mai gidan ya ƙara maka Ba wucewa kai kai ga zama da ka tsira ko ba haka ba dan haka khadijatul kubra idan manzo Allah ya samo matsalar da'awa ita ce wurin da yake zuwa ya fake wa hasbuna mawqifuha fi awwal yawm min ayyamin bi'sa haythu ko tama'anathu wannan ya ishe mu mu dubi matsayin da Khadija ta dauka a ranar farko daga cikin ranakun da aka fara aiko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yaje yana zaune a cikin kogon Hira ya ga mala'ika ya to a firgice da ya to a firgice sai ta natsan mishi da hankali wa qalat lahu tace da shi kalla don ya ce da ita ne ni ina jin tsoron kada wani abu ya same ni don ina jin na ga aljani ne kada ya juya hankali na kada ya taba mini hankali sai ta ce ko ɗaya wallahi na rantse da Allah ni Khadija la yukhzika Allahu abadan har abada Allah madaukakin sarki ba zai kunyata ka ba ba zai wulakanta ka ba wannan kalmar jama'a kun ganta ga ta rabin jumla ce amma ta kwantar mishi da hankali saboda me saboda an yi zaɓi ingantaccen zaɓi wa kana yu'za wa huwa yad'u ila Allah an kasance akan cutar da annabi a halin yana da'awa fa idza ada ila al-manzil wajada al-mar'ata allati tama'anathu ko Eh. haka ne tami'inahu eh tatma'innuhu allati tatma'innuhu haƙiƙa annabi yakan dawo gida a halin an cutar da shi idan ya dawo sai ya samu ga matar da za ta kwantar mai da hankali a gida wata shiddu min abidihi ta ƙara mishi ƙarfin damatsa wa tusbituhu ta tabbatar da shi akan abin da yake daidai walam takunil mar'atul lawwama bata kasance mace mai zargi ba al'a'ika, wadda take karkatacciya an da'awati ila game da da'awar da yake zuwa ga Allah ina zuwa ta ce to ka rabu da su mana dole ne ka shiryar da su ni wallahi ba ruwana ni matsalolinka sun fara damuna ba ruwana yawwa tunda nayi nayi ka kyala mutane shiriya ta Allah ce in ya ga dama ya shirye da su ka sai ka shirye da su don haka daga yau in ka kwaso rikicin ka ni karka zo guri na yau wani ba ruwa na ita ce allawama al'a'iqa an da'awa wadda ba ruwanta da da'awar ko kun fahimta don haka ku dubi wannan irin darajar ta khadija lallai ne khadija ta samu matsayi ga zuciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin na daga cikin Abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samu gamsuwa da shi shine wannan da'awa ita ce babbar muhimmar shi wanda duk yake son wannan muhimma to annabi yana son shi wanda duk ya nuna baya son wannan muhimma fa ba zai samu soyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ina fata an gane ثم ma'aiban. كان موقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معها أكمل الوفاء to sannan kuma duk matar da ta nuna irin wannan hali na goyon baya ɗari bisa ɗari ko to sannan kuma sai a samu matsayi irin na manzon Allah tare da ita shine cikakken cika alkawari to annan kuma malam zai dawo bayan an dubi mata da irin yadda za su ba da gudunmawa a wajen fagen da'awa da kuma irin yadda rashin su za ta iya kawo matsala to a kuma sai a dubi ita kuma matar da ta bayar da goyon baya da haɗin kai da tsayawa da jajircewa da kaifin tunani da nazari wani sakamako ya kamata a yi mata cin amanata ya kamata a yi a wulaƙanta ta a mai da ita ba a bakin komai ba a'a manzo Allah sai ya ɗauki matsayi na cika alkawari cikakken cika alkawari faqad kana yaksuru zikruha zikraha dan haka yana yawan ambatanta yawan ambaton wanne iri ne da alheri yana yawan ambatanta abu kaɗan sai ya ce ai da lokacin khadija ne da ba a yi haka ba ai wannan mata kawa khadija ce ai lokacin khadija in khadija ta kaza sai an yi kaza manzo Allah yana yawan ambatanta ba da mautiha bayan rasuwarta wa yasilu aqaribaha kuma yana sadar da zumunci da danginta hatta kanat aisha radiyallahu anha tagharu min zalika kama marra fi fadl khadija kamar yadda muka wuto a baya in ba ku manta ba da muke tarihin as khadija da falalolinta ko cewa har aisha radiyallahu anha tana ainihin kishin khadija radiyallahu anha wa nasilu ila darsi sani to anan ne kuma za mu kai zuwa ga darasi na biyu kun ji fikin sira jama'a ba irin wannan tarihi da ake wa 'yan islamiyya ba wanda ka kasa gane ina aka taso ina ake kuma ina ba a dosa a zo ana tarihi tarihi tarihi daga babanmu adam mu 'ya'yan adamu ne adamu uban mutane to dama wa yake da musu wannan wannan kuna bata 'yan islamiyya lokaci ne <laughs> ina fata an gane yawa ana son ne ku yi wa mutane ingantaccen tarihi takaitacce dan tarihi mafiyancin shi ƙarya ne to ɗan kaɗan ɗin da ya inganta kawai ku gaya wa mutane ka duba duk inda tarihi yake za ka samu akwai surutu mai yawa to mafiyancin shi ƙarya ne amma malaman hadisi su suke rubutu irin wannan tarihin ɗan kaɗan ne amma ilimin da za a cire a cikin shi fa mai yawa ne to kun ga fiqh sira kenan ina fata an gane saboda haka ce to yanzu za mu kai darasi na biyu min hadha zawaj daga cikin wannan aure wa huwa alwafa'u alladhi yanbaghi an yakuna bainaz zawjayn cika alkawarin da ya kamata ya zama tsakanin ma'aurata guda biyu cika alkawari Allahu akbar wato kun san abin ban sha'awar duk mutumin da ya cika alkawari bayan mutuwa to wannan mutumin kirki don haka manzon Allah ya gaskiya cikin hadisin Abu Dawud da Ibn Majah da Ahmad da isnadi kyakkyawa da yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda ya fi alheri ga iyalan shi ni na fi ku ga iyalaina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya cika wa Khadija alkawari ne bayan ta mutu ina son ku tsaya ku dudufa mutumin da ya mutu fa a duniya ana shafe shafin shi ne ana mantawa da shi ne ana rufe shafin rayuwar shi don an san ba zai taba dawowa ba su kuma 'yan duniyan ba su imani da lahira ba haka sun san ba za a haɗu ba amma kun ga tara su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hanan da yake nuna wa fatima sai ya ninka saboda yanzu fatima ba ta da uwa ta rasu irin yadda yake ambatanta sai ya yayi ko da take gidan ba ta samun ambato haka har waɗanda ba su santa ba aisha ba ta taɓa ganinta ba su zainabu binti jihar suwa duk ba su taɓa ganinta ba amma annabi sai ya yawaita ambatanta ya yawaita ambatanta menene yawaita ambatanta din da yayi yake nufi shine dan wanda bai santa ba ma santa ku dubi yanzu yadda malaman ahlus sunnan Najeriya suka yi Abubakar Gumi ba ruwansu da tarihin Malam Abubakar Gumi ba ruwansu da alheran shi ba ruwansu da yadda ya structure da shi kuma shi ya kafa structure dukkansu sun zo suna shiga cikin structure shi ne ba wanda ya kafa structure cikin su duk wanda ka ji ya zo zai ambace shi zai ambace shi ne akan wani wayau da yake so a lokacin yau jama'a amma ba yana son ya ba da tarihin yaya da shi ta kasance da alheran shi ba shi yanzu kawai yana son ya nuna shi yanzu shi ne shi ku shiga cikin kaduna kakaf da kewayenta ku kewaya ku gani ba abin da ya shafe su haka matasa da suka taso duk wani yaro yanzu dan shekara ashirin da uku bai san komai game da abubakar gumi ba bayan karatun da cancan ke sawa a gidan rediyon najeriya ko nagarta ko wane ne amma malaman su ba sa koyar da su komai game da shi wanda ya kamata ya zama daga cikin safhatun min tarihina ya zama akwai tarihin mala abubakar mahamudu gumi da kuma tarihin da'awashi ya kamata ya zama haka jama'a kun fahimci wannan da kyau da haka idan kun gane wannan yana daga cikin kuskure kawai wai khadija ta rasu a manta da ita a'a ta rasu amma annabi yana yawaita ambatanta wannan yana nuna me yana nuna cika alkawari ba ka ba annabi yanzu ya samu yan mata sharna yan shekara sha kaza yan shekara ashirin da kaza yan shekara talatin da kaza wannan ku san da ya aure ta ma shekara ta arba'in mana da ta kawo yanzu da ake maganar wannan zamanin da ya haɗa su aisha a gidan ita kusan shekara ta hamsin da wani abu sittin da wani abu ko kun fahimta jama amma ga waɗannan ɗin ba su ɗauke mishi ido ba da an tashi magana ita yake tunawa na haka falmar atu ta zawjaha fi hudurihi wa gayabihi mace dole ta kiyaye mijinta a halin yana nan ko a halin baya nan a halin yana nan ko a halin baya nan din nan ku ɗauki yadda annabi yawa khadija khadija ta mutu sai ka ɗauka a halin bata nan ne yanzu mace sai ta duba in za ta aure ma waye za ta aura wanda za ta kiyaye mutuncin mijinta ba wai a mijinta mai mutunci ya rasu kawai ita yanzu fa ba abin da ya dame ta kawai ita ta zama bazawarar kan layi ne kawai za ta fito ta karkata gyalanta ta tada ɗan kwalinta kawai ta shiga shi kenan ita ba abin da ya shafe ta dole ne mace ta kula da mutuncin mijinta dole ne miji ya kula da mutuncin matar shi wato duhu sannan dole ne mace ta rinka taimakawa mijinta wato inuhu ta rinka agaza mishi sai amalihi game da aikin shi wato tusbitu hukum ta rinka tabbatar da shi kun ji maganganun da muke jama'a dukkan namijin da yake wata harkar da matar shi ba ta sha'awar wannan abu ba ta nuna kazar-kazar da nishaɗantuwarta akan wannan abun ko wallahi ku daina ɓata lokaci har abada ko yana ce yana son ta ƙarya ne tana da kyan sura ne ya gama tsotse ta zai watsar da ita amma duk abin da namiji yake yi matar shi ta nuna tana da concern akan wannan abun za ta samu matsayi a wurin shi ku dubi duk 'yan siyasar nan tun daga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da gwamnoni da ministoci da kowa in ya fito ran da zai kaddamar da kanshi da matar shi idan rawa ake a jama'a yana yi ita ma tana bin shi tana rawa ko kun fahimta amma fa a constitution ba inda aka ce mata ta haka za ta iya zamanta a gida to amma rayuwa ce aka ɗauko ta cewa tana so ta nuna wa mijin duk abin da yake ciki tana tare da shi don haka za a zo a tsaya a daidai fuskar jama'a sai su sahu da shi da ita don me ta ce tana tare da shi akai komai yadda yake kamfen ga maza haka take bi gidajen mata tana zama da su za ta samu matsayi a wurin mijin ko ba za ta samu ba da haka yana zama gwamna ita ma sai ga an fitan mata da ofis ita ma tana da odile ita ma tana da kaza me yasa saboda da ita ake abu amma ta zauna a gida by the constitution of the land she has no any offense ba ta da wani laifi don ta yi zamanta a gida amma kuma yadda ta zauna a gidan na hakan an kafa mulkin za ta zauna a gida ba zai damu da ita to tsakani da Allah kana harkar da'awa matarka ba ruwanta da harkar da'awarka kullum alkaba'i take maka kullum kashe maka gwiwa take ba ta agaza maka ku dubi khadijatul kubra ta take ɗiba ta ba annabi ya tafi ya guziri ya ci abinci ya zauna ya yi ibada haka ne ko ba haka ba Allahumma na'am haka abin yake ta tsaya mishi ta yi wurjanjan inda za a yi magana ta yi magana inda za a yi muzurai ta yi inda kuɗi za su yi aiki ta yi inda za ta haɗa da connection ta haɗa ita 'yar dangi ce kuma ta san manyan gari ka gaya mun yaya annabi ba zai so ta ba sauda ka ke da kike saurare na ko za ki saurare ni ta kafofin yada bayanai na zamani sai ki tsaya ki dubi harkar da mijinki yake ciki kina cikinta ki damu da harkokin shi ba ke ce za ki fara bayarwa sannan a ga zai cika alkawarin ko ba zai cika ba yanzu khadija ba ita ta fara bashi bashi ba yanzu yana biya haka ne ko ba haka ba don haka ke matar aure mijinki mai wa'azi ne mijinki ɗalibin ilimi ne a'a mijinki ya tafi yana digiri ko nce ko masters ko phd ko wane ne a an zo an zuga ki daga gidanku ce to ke yanzu ya tafi ƙasar laraba yana can jami'ar madina yana karatu ke kuma ya baki nan kika sani yanzu ko yana can ma wurin wata kawai ya samu wata balarabiya ya aure ke kuma nan an rabu da ke tukari baƙar fata to wallahi ki tashi tsaye ki zo mu kai ki kasuwar mata ki ga yadda mata suke neman na kansu ina gaya muku hazihi haƙiƙa iya laysat iddia hakikanin abin da ke faruwa kenan akwai wasu mata waɗanda su aikin aikinsu kenan da zaran sun ga mijinta ya shiga wani hali na ɗalibtaka ko neman aiki ko makamantan haka sai zo su ziga ta a cikin hadisin imamu ahmad annabi yana cewa laisa minna man khabbaba ra'atan ala zawjiha wanda biya tingila wata mace cewa mijinta ta waye manzo Allah yace ba mu ba shi hadisi ne hasan jama'a waɗannan haƙa'iq ɗin dole ku tsaya ku saurare su mata ku yi taka tsantsan duk wadda ta zo za ta ce miki to ke mijinki yanzu ya tafi yana karatu ke yanzu karatu za ki ci yanzu yadda Allah ya miki lafiyayyun gaɓoɓin nan kansulan anguwan nan da Allah ya mishi fatahi Allah ya mishi nasibi yana neman kyakkyawar yarinya ki bani izini zan san yadda zan shigar da magana kwana biyu ki je ki kashe aure kawai ki zo ga inda ke ma ki samu albarka kuma da ke gefen ki mu san Allah ya haskaka miki duk waɗannan kalmomin su ne nake amfani da su da haka za su buɗa miki rayuwa sai bayan kwana biyu an kashe miki auren shi kuma wancan ɗalibi Allah ya ɗaukaka darajar shi a lokacin kuma sai a zo a haɗo dattawa a ce ai muƙaddari ne ai Allah ƙadir na maridan duk wannan wallahi tallahi abubuwa ne da suke faruwa dole ne kuma ku san su a matsayin ku na ɗaliban ilimi masu da'awa malamai limamai masu sulhun aure masu sulhu a unguwanni in ba haka ba wallahi za a yi tai muku shan tafin makaho shine ba ku san abin da ake ciki ba a zo a rinka ba ku a kudindine kun ga dai gashi nan ya ce ga ta ita khadija a ita matar aure ya kamata ta kiyaye mijinta yana nan ko baya nan ya yi tafiya ko yana zaune a gida yana da rai ko baya da rai ta rinka taimaka mishi ta rinka agaza mishi a wajen ayyukan shi kuma ta rinka tabbatar da shi tana karfafa gwiwar shi ba ku ji wani mawaki ba da shata ya zo yana yaban sai ce idan ya koro sai ka ji matar shi na tara shi sai ce kamar kaza kaza a daji sai ga shi ma matar shi na tara shi haka lallai ne dole sai an samu mace ta taimaka wa mijinta ko da da shawarwari ne koda da ƙarfafa gwiwa ne akan abin da yake a kai amma ba kawai a ce ke kina wata duniya daban tunaninki daban harkar ki daban ƙawayenki daban abin da kike ciki daban da abin da mijinki yake ciki to ki auna da kyau ki gani in har ke ga wannan shine halinki kuma yana son ki to yana yaudara ki ne kina da kyau ne kina da gaɓoɓi masu lafiya ne idan ya gama susuce waɗannan gaɓoɓin a lokacin zai gaya miki yadda yake haƙiƙa ne shi wala ta kunu ra'a lawwama kar mace ta zama mai yawan zargi kasiratal mushkilat mai yawan jawo matsaloli ma a tare da mijinta li'annahu yu'anijul mu'ana fil khari saboda yana fama da matsaloli a waje yana fama da matsalar rayuwa a waje yana fama da matsalar da'awa a waje yana na li'annahu yuwajihu ko eh, al-mu'ana fil kharij saboda yana fama da ainihin wato wahala yana fuskantar matsaloli a waje game da da'awa game da karatu game da kaza game da kaza game da kaza duk yana fuskantar waɗannan matsalolin ko kun fahimta da kyau jama'a ويأتي إلى المنزل والمسكن يريد السكون والراحة يداو جدا يداو مزوني يناسو ينصي هوتا فيواجه بالإزعاج aidan sai kuma a fuskance shi da tashin hankali har wa yau ya fuskanto tashin hankali a waje ya zo kuma gida yana so ya huta ya samu mata ita kuma tana ta huci tana ta fatan alkaba'i ta ne ta mishi fatan sharri wa adam sukuni raha ya zo ya samu rashin natsuwa da rashin hutu wa tilka akhta'un waɗannan kurakurai ne ya ka'u fi hal ba'du minan nisa wasu mata suna fadawa cikin su allati yansunna an ta'assi bi khadijati rabi bi khadijati radiyallahu anha matan da suka gafala ba sa kwaikwayon khadija Allah ya kara mata yarda domin annabi ya shigo gida yana zammiluni zammiluni me tace sai ta tambaye shi me ya same ka ya faɗa mata ki ƙaddara yanzu mijinki ya dawo gida kaddara hauka ya kama shi hakikatan kaddara aljabi ya bugo shi ƙaddara an yi mishi asiri dariya za ki Ki ce to ba na ga maka ka rabu da su ba ka ai yanzu shi nan ka rabu da su in ka zauna nan je in kira maka masu ruka an na ga abu ya gagara ni ma Allah gidan mu zan tafi khadija annabi ya zo ya ce mata ya ga aljani ya ga kaza ya ga kaza cewa ta yi ba aljani ba ne ce aljani ne ga irin halittar shi ta ce ba aljani ba ne ana cikin haka sai ce yawa gashi sai ta ce ka natsu kaddarake ce ana jayayya aljani ka gani aljani eh a a a sai ce ai ma gashi aljani eh ta kicin za ta bi ta bayan gida ta gudu amma khadija cewa ta ka natsu ya ce gashi ta ce ka natsu na ce bari ka gani sai ta rinka tura kallabinta haka baya gashinta na fitowa tana cewa kana ganin shi yana cewa eh na ga yana ja da baya tana tura kana ganin shi ya ce na ga yana ja da baya tana gama buɗe kallabinta sai ce na ga ya bace sai ta ce ba aljani ba ne na gaya maka ba aljani ba ne aljani ba zai zo wurinka ba amma wannan mu dabaran mu ce ta mata ni ba malama bace zo mu je kai ka wurin malamai sun karanta sun gani shine ta kai shi wurin warakatu bin shi shine babban malami tun da fassara ina yi to duk wannan me yake nuna mana yana nuna mana ya kamata mata su su rayu so da shi namiji tun daga kan annabi adam har na ƙarshe ba zai taɓa samun natsuwa duk da kuka ji wani gawurtaccen ɗan fashi yana da mata ko yana da budurwa duk tsiyar shi duk fitsarar shi tunda ba wani gawurtaccen dan fashi a duniya irin zaki amma yana da me yana da mata <laughs> na mata an ga tunda shi mutane yake cinyewa dabbobin da ke tare da shi a daji yake cinyewa amma sai ka je ka same shi da matar shi sun zauna suna hira ana shakatawa ina fata an gane ashe kuwa din namiji yana neman me yana neman mace wadda za ta taimake shi su shakata su tattauna waje ja'ala bainahum mawaddatan wa rahma don haka ku kiyaye wannan to lallai wannan yana daga cikin kurakuran wasu mata kamar yadda mala ya ce wa zauju aiban yakunu wafiyan li zaujatihi shi kuma miji dole ne ya zama mai cika alkawari ga matar shi dinnan da ta kyautata mishi ya kamata a nan mata su gane ana maganan matar da ta kyautata dole a kyautata mata wadda ba ta kyautata ba ba lallai ne a kyautata mata ban an kyautata mata shi shikenan sayi atin sayi atun misliha amma man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah idan mutum ya mugun abin an yi mai mugun abu ba a bata ba amma da za a yafe yafewa tana da falala amma ba kowa ne zai iya yafewa ba to sai ki duba ki ga kin kyautata kin kyautata to ki sare za ki ga kyautatawa don haka khadija ta ga kyautatawa ga kancin kanta don manzan Allah yana ba ta the highest respect the highest honor daraja da girma a ranta a rayuwarta ta san manzan Allah na girmama ta kuma ta san ba yana girmama ta don kudinta ba ne sallallahu alaihi wa alihi sallama don wani abun mamaki duk ka gama jin tarihin khadija ba inda za ka ji an ce an raba dukiyar khadija an ba annabi kaza ka je ka binciki ko ina Ka har ba shi mutuwa kuma a musulunci ta rasu akwai gadon musulunci amma ba inda za ka ji an yi tarihin gadonta ya ci gadonta ‘ya'yan ya bawa ‘ya'yanta ka je duka gama karatun ka ga littattafan sira nan ga sunan sai mu fito maka da cd na sira littafi ya fi ɗari na sira ka je dukka bincika ina aka yi da gadon khadija ne dukiyan nan da ake cewa miliyoyi maƙudai annabi ko taro bai ci ba ‘ya'yanta ce ji a raba musu ai annabi namiji ne jama'a ba ka isa ka kama shi ba ko maye ne kai sallallahu alaihi wa alihi sallama sallallahu alaihi wa alihi sallama <coughs> saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zama wafi to lallai ne namiji shi ma ya zama wafi mai cika alkawari qa'iman bi huquqiha kuma ya tsayu wajen bata haƙoƙinta ai daga cikin haƙoƙin Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa a bayar an yakin Badar an kama mazajen kafirai daga ciki sai zama an kamo surukin shi da ke auren Ruqayya aka rasa yadda za a annabi ya sake shi sai Ruqayya ta ce bari ita ta san makarin babanta ta san weak point ta san inda ake kama annabi yanzu nan yayo ƙasa akwai abin wuyan khadija da khadija ta bata ranar da aka yi mata aure sai ta ɗauki wannan abin wuyan sai ta ce ku kai wa manzan Allah wannan abin wuyan ya riƙe fansa ya saka min mijina manzo Allah yana ganin wannan abin wuyan sai yace ku mayar mata ku saka mata mijinta saboda abin wuyan na Khadija ne abin wuyan Khadija yana da daraja a wurin annabi abin wuyan murjani so Khadija is a great was a great woman ina fata an gane tana da daraja abin wuyanta ku duba an yi an yaƙi ya sake shi an yi an yi saboda ya yi tsara ya yi rashin kunya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yau an kama shi na biya ce za maganin ka ita kuma tana son mijinta sai ga abin wuyan da ya san wannan abin wuyan na matar shi ne khadija ta ɗauka ta ba yarta a ranar aurenta shine ita yar ta gano uwarta na da daraja a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta aika da abin wuyan ku je ku kai mishi ya rike wannan a matsayin fansa ya saka min mijina yana ganin abun wuyan ma'ana ya girmama abun wuyan haka ake son namiji na gaya muku wani tsohon soja da aka faɗi mai gidan shi a gaban makiyin mai gidan shi kuma fa an kama shi ne ya tashi ya tsara haka aka ce lafiya ya ce ya tsara mai gidan shi an faɗi sunan mai gidan shi don haka ya yi pay respect na ce haba ai ni na son soja malam da gaske suke abin su <laughs> Allah ban ba ka ji tsoro dama kai kayan rijista da mutuwa an kamo ka an kai ka kurkuku an azartar da kai an azartar da kai an fito da kai ana zagin ka an jefar da kai ƙasa ana faɗin mai gidan shi sai tashi ya tsara aka ce lafiya ya ya tsara a ogani ogawa ya ce wani da kuka faɗi yana kabari ne aka tashi aka girmama shi <laughs> dole aka sake shi <laughs> haba to haka annabi sallallahu alaihi ma'ana da soja ne aka faɗi Khadija kubra zai tashi ya mata kenan to haka ya kamata annabi ya baiwa khadija darajarta wa kafiran ma yutalabu ma yutalibu al-fardu zawjatahu bi huquqin huwa lam yuqaddimha laha malam ya ce so da dama za ka ga namiji yana neman matar shi da ta rinka yi mishi duk wasu haƙoƙi waɗanda shi fa bai yi mata komai na haƙoƙin da ya kamata ba amma shi kuma yana ta cika baki yana ta tumbatsa cewa ba ta yi mishi kaza ba ya kasiru fi hukuki zaujatihi yana taƙaitawa game da ainihin haƙoƙin matar shi wa yutalibu zaujatahu bi an tu'addiya lahul huquqa kamila yana neman matar shi da ta rinka ba shi haƙoƙi cikakkun haƙoƙi wa ma aksar hadha fi ba'd mujtama'atil muslimina yace wannan irin ɗabi'a tana da yawa a cikin zamantakewar ainihin wato wasu musulmi shine shi bai yi mata duk abin da ya kamata ba amma kuma yanzu yana ta faɗan shi bata bashi tashi darajar ba yaqulu sheikh muhammad al A al-sheikh muhammad al-usaymin rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kan ibn al-usaymin inda tafsirin qaulihi ta'ala da ya zo fassara magana Allah da Allah yake cewa wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Allah yake bane ya tabbata ga masu tauye haƙoƙin wasu ga masu tauye mudu allazina idza talu 'ala an-nasi yastawfuna waɗanda in za su auno ga mutane eh waɗanda in za su auna wa mutane ya yastawfuna wato idan za su auno daga mutane suna neman a cika musu in za su za su awo wa idza amma in su za su aunar wa mutane in su za su sayar wa mutane aw wazanuhum ko kuma za su gwada wa mutane yadi ko wani abu da ake gwada da mita yukhsiruna sai ka ga suna cinye haƙi suna tauyewa malam usaimin ya ce wa hadal misalin lazi zakarahu Allah azza wa jalla fil kaili wal wazni huwa misalin wannan misali da Allah ya faɗi game da magwaji da ma'auni ai misali ne kadai ba yana nufin sai a magwaji ko ma'auni ba fa yuqasu alaihi kullu ma ashbahahu duk abin da ya kama da shi za a iya kiyasin shi kullu man talaba haqqahu kamilan mimman huwa alaihi wanda duk ke neman a bashi nashi haƙƙin cikakken haƙƙi daga wani wanda yake yana da haƙƙin a kan shi wa mana alhaqqan ladhi alaihi ya kuma hana ainihin wato shi haƙƙin da yake a kan shi fa innahu dakhilun fil ayatil karima to ya shiga cikin wannan aya kawai kai kullum kana bambamin fada bata mutunta ka ba kai ka mutunta ta ko kun fahimta jama'a kai kana so ta mutunta ka amma baka mutunta ta shine wailul mutaffifina الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصرون sun za su auno suna son a cika na haka kai in an zo darajaka kana so a baka ita fa baka ba darajarta yake cewa wala ta hawa nuna fi shay'in cewa fa masalan الزوج الذي يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا mijin da yake so matar shi ta bashi haƙƙin shi da daraja shi cikakken haƙƙi da daraja wala ya ta hawa fi shay'in min haƙƙihi haka ne lakinnahu inda ada'i haqqiha ya ta hawa wajen abin da ya shafi nashi haƙƙin baya wasa lallai ta bashi haƙƙin shi gaba ɗaya sai dai wajen bata nata haƙƙin shi kuma a nan yana tuzartarwa yana wulaƙantawa wala yu'tiha allazi laha baya bata haƙi da darajar da ta dace bata wa ma aksara ma tashtakin nisa'u min hadha tiraz min al-azwaj kukan da mata suke ga irin waɗannan mazajen yana da yawa wal iyazu billahi Allah ya tsare mu kazalika aiban najidu ba'aban nisa haka fa muke samu wasu mata baban nasi haka muke samu wasu mutane yuridu min auladihi an yaqumu bi haqqihi ala tamam sai kaga mutum na son 'ya'yan shi su ba shi haƙoƙin shi cikakken bayar da haƙƙi lakin nahu mafrutin fi haƙƙihim sai dai shi kuma yana da sakaci yana da rashin kula game da basu nasa haƙƙin fa yuridu min auladihi an ruhu na haka sai zama yana son 'ya'yan shi su mai biyayya wa komo bi he su ainihin tsayi da ainihin haƙƙin shi lakin nahu, huwa mubayyi' li Ula'il Auba, sai dai kuma shi fa yana wulaƙanta yana tozartar da haƙoƙin waɗannan 'ya'ya ghairu qa'imin bima yajibu alaihi nahwahum duk abin da yake wajibi ne game da su yayan akan shi baya kula da shi Nakulu sai mu ce hadha mutaffifun wannan mai tauyewa ne Allah kuma ya ce wailun lil mutaffifina azaba ta tabbata ga masu tauyewa jama'a kunji ji kun ji yadda fiqh sira yake to yanzu sai ka tsaya ka natsu kana so matarka ta mutunta ka kana so ‘ya'yanka su daraja ka to ka ba su tasu daraja ka ba su tasu haƙƙin wani abu da ke faruwa a nan ƙasar hausa musamman jama'a mutane da yawa sukan wulaƙanta matansu su wulaƙanta ‘ya'yan su nuna ba su da buƙatar su ana nan cikin ‘ya'yan wanda ya arziki kuma a lokacin ne da rashin adalci na mutane da rashin adalci na shi kanshi uban a lokacin ne kuma zai nuna 'ya'yan sun wulaƙanta shi a lokacin ne zai nuna matar ba ta sa 'ya'yan su mutunta shi a halin shi ya ci su wannan ƙabiya ce wadda mun sha tattauna ta a babin tarbiyya to sai kowa ya tsaya ya gani a nan mala ya nuna mana cikakken ilimi da kuma fiƙihu a inda ya alaƙanta wannan matsala ta haƙƙin da mata suke bayarwa akan su ma dole a basu ya sake danganta haƙƙin da 'ya'ya suke bayarwa su ma dole a ba su nasu haƙƙin to lallai sai kowa ya koma ya tsaya ya tunani ga kancin kanshi kana yau matarka abin da ya kamata kai mata na'am a wannan zamanin da dama abin da wasu maza musamman masu wadata suke fahimta dangane da haƙƙin mata shine a gina mata gida a bata mota a sai mata layin waya a cika mata shi da kuɗi a ɗibi ɗindin kuɗi a zuba mata akawunt. account da ta yi magana sai a ce me ba a yi miki ba amma ba a ba ta haƙƙinta na kwananta ko na ranar kwananta ko na jima'inta ba a ba ta haƙƙinta na kula da ita in tana cikin wani hali kawai abin da ake gani kuɗi ne ke maganin komai kuma an ɗiba an bata wannan mummunan kuskure ne jama'a haka matar da ke tunanin in ta zo ta kwatanga tsawwa da mijinta abinci a gaban shi ta gama ba shi haƙƙin shi duk waɗannan abubuwan dole ne a rinka ana amfani da hankali kin kawo mishi abinci kin kawo mai ruwa kin kawo mishi cokali mata da suka kware in suka kawo mai gida abinci zama suke a gaban shi yana cin abincin ana kawo mishi wasu labarai masu kwantar da hankali ane ana tuna menene yake bukata a ai ga wani kaza a ai ga wani abu kaza a misali duk ire-iren waɗannan abubuwan to haka fa aya alqur'ani ta yi adalci da Allah yake cewa walahunna mislul alladhi alaihinna bil ma'ruf mata suna da haƙoƙi irin waɗanda ake neman su da su bayar duk haƙƙin da kake neman matarka ta baka ta mutunta ka kai ma ka mutunta ta ko da da kira ka daraja ta kana son ta baka daraja kai ma haka yadda yake wajibi a kanta ita ma wajibi ne a kanka ko kun fahimta jama'a yau daga cikin mazaje akwai wanda haƙƙi islami ma haƙƙi na musulunci ma baya ba matar shi idan ta shigo ɗaki ba ta yi sallama ba sai ya hau faɗa ya baki shigo baki sallama ba amma shi kuma zai shigo ɗakin sai shigo kamar bijiminsa yana huci to mai gida ka ce rinka yin sallama kai kuma ba ka yin sallama to ai sallama da yi in ke ba ki jiba mala'iku sun ji wannan tawili ne in kai sallama ba a ji ba da kai da wanda bai ba ɗaya ne sai ba ka shigo kana huci in ma har ka yi sallamar to hucin ya fita dan haka hucin aka ji ba a ji sallamar ba kuma an ce baka yi sallama ba madadin ka yi kuma je ka ce to in ba ki ji ba mala'iku sun san mun yi ku da suwa duk wannan girman kai ne alkibiru batrul haqq wa ghamtun nas gaskiya ta gaya maka kake karbe dan mai dan kare na ta annabi kuma ya ce girman kai shine kin gaskiya da rena mutane hadisi ne sahihi al imamu Ahmad da qutni suka ruwaito shi da Abu Dauda. Da za mu saurara nan insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk